واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا قوم كبتب قوة رمضان bayan hijiran fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu eh, daidai kuma da ashirin da biyu ga watan hudu 2021 muna goma ga watan ramadan da na duba sai ga wasu ayoyi da suke ɗauke da hukunce-hukunce guda goma-goma muna da suratul baƙara muna da suratul nisa'i mana da suratul an'am ko kafin nan mana da suratul tauba mana da suratul an'am a suratul baqara muna tare da aya ta ɗari da saba'in da bakwai Allah ya kunso mana ayo a hukunce-hukunce guda goma a cikin laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ce walakin albirra man amana billah ba biyayya ba ne ga Allah kawai mu fuskanci gabas ko yamma Allah ce walakin man amana billahi albir biyayya ga Allah na ɗaya. mutum ya imani da Allah اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين واليوم الآخر abu na biyu mutum ya imani da ranar ƙarshe tabbas sai mun tafi tabbas sai ka tafi tabbas sai na tafi wal yawmin akhir abu na uku wal mala'ika kai imani da mala'iku abu na hudu wal kitab kai imani da littafin Allah abu na biyar wal nabiyyi kai imani da annabawan Allah abu na shida wa atal mala ala hubbihi ka ba da dukiyarka akan kana son dukiyar wannan na shida kenan to sai Allah ya wakafi wa da wa za a bawa inda muna kan nukta ta shida sai Allah ya ambata kuma mutane shida da suka cancanta to za ka iya bawa zawil qurba makusantanka wal yatama Dauka a bawa marayu wal ɗauka a bawa miskinai miskini shine wanda ba shi da wadatar da za ta wadace shi wannan shine miskini shi ya fi dama dama fiye da wa faƙiri fakiri ta ƙare mai gaba ɗaya amma miskini yana da ɗan abu ɗan dai hannu yana yana ɗan karɓan albashi don an ce ga corona ba bashi albashi ba zai ta gayyara wannan shine wa nan miskini ko an ce akawuntin ya dan samu matsala zai dan samu wani abu haka wannan shine miskini mutum da an bata mana miskini fakiri ma zai shiga shi wabna sabili a ɗauka ba wanda yake matafi wasa'ilina wa fil riqab wayannan mutane shida ke to muna kan nukta ta shida wa atal mala ala shi shine na shida domin ce ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه mutum na shida ke ko doka ta shida da sai ce zawil qurba wal yatama wal masakin wa bil sabil was sa'ilin wa fi sai na bakwai cewa wa salata albir mutum ya tsaye da sallah wa zakata ya da zakka والموفون بعهدهم إذا عاهدوا كما تشك الكوري إذا سمع الكوري والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس كما صهقري في البأساء إن أنا تنقنني والضراء هو أنا تنشتا وحين البأس هو كما لوقت في البأساء يعني شدة الفقر والضراء المرض وهين البعث وقت شدة الكتاب في سبيل الله التي أولئك أي الموصوفون بما ذكر وأنك كفتا سلوين أبو أن الله أنبتا سوني وأن الذين صدقوا يعني في إيمانهم سوني ما تكسكيات في إيمانهم وأولئك هم المتقون كما أن سوني وأن تكي ما صورا الله da fatan mun ji siffofin masu tsoron Allah yau mana goma ga Ramadan cicci ga irin wannan siffofi ya kamata mu same su siffofi ne su ma guda goma cicci za mu sake duba suratul nisa wannan karatun duka mun riga mun yi shi a karkashin wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a Allah ce mu bautata ma Allah kada mu haɗa shi da kowa wajen bauta wannan doka ta farko ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a sai na biyu ce wa bil walidaini ihsana wannan umarni ɗaya ne kenan wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ku bautata wa Allah kada ku haɗa shi da kowa wajen bauta doka ta biyu wa bil walidaini ihsana iyaye kuma kyautata musu wa bil qurba sannan kuma makusantanka kai ma ka kyautata musu dan uwanka ne kun hada uba daya uwa daya uba daya ka kyautata mai kun hada uba dai ne ma dai kyautata mai uwa dai kuka kuka hada ka kyautata mai wa bil qurba al qaraba wal yataba na hudu kaga marayu sun fito a can a nan ma sun sake fitowa wani ya kama marayu ma a kyautata musu to yana daga cikin hanyoyin da ake bi na taimakawa marayu amma muka duba marayun taimaka musu da ake yi ya kamata da an ƙara domin yawanci daga shekara sai shekara amma da za ka ɗauki su marayu ne su kasance suna ka to a lokacin kaga su yana ka shan su, rashin lafiyansu duka komai nasu yana ka wannan shine asalin kulawa da maraya shine asalin wanda Allah zai baka cikakken lada in ka kyauta duniya. amma mun ta kai ta kawai daga shekara sai shekara abincin shi ba musamman da yake yi ba abin shan shi ma rashin lafiyan shi ma makarantar shi to kaga duka wannan ɗawainiyoyi ne wanda suke masu yawa to lalle ya kamata asusun a sake faɗa shi a dinga ɗaukar ɗawainiyan wa'insu makarantarsu, abincinsu abin shansu da abubuwan da yake na yau da gobe kaga marayu kenan suna da gata a cikin qur'ani wal yatama na hudu wal masakin sune na biyar miskinai ma shi abokanan tafiyan waye miskinai abokanan tafiyan marayu ne babba ne amma kuma sai Allah yana hada shi da wa sai Allah yana hada shi da maraya wani lokaci ma fara ambata shi sai a ambata maraya wani lokaci a ambata maraya sai ambata shi eh? a wannan ayo guda biyu dai an fara ambata maraya sai aka ambata miskini amma shi wa yuqimuna ta'ama fa ake miskinan a fara ciyar da miskini ya ka fara kaddamar da shi wa yatiman da maraya to duka su biyu suna buƙatar tallafi wal masakin wal jari bil qurba da kuma makusanci wanda yake dan uwanka ne والجاري ذي القربى القريب منك في الجوار أو النسب ونكون هذا دنجنتك هذا شيء والجار الجنوبي لكم مقوتي ولكي تنسى لكي البعيد أنت في الجوار أو النسب شيء ما يتنسنت والجار الجنوبي والصاحب بالجنب لكم وندك جيفنك إما يزما الزوجة tana nan a gefenka ko kuma arrafiqu fi safari wanda kuke tafiya da shi wajen wajen tafiya ga ka gashi to shi ma Allah ce a kyautata mai wasahibu bil jam wa ibn sabili na tara shine wanda yake matafi daga matafi ya fito mana kan matafi ya fito mana nan wa ma malakat aymanukum da kuma abin da damar mu ta mallaka Allah ya ce a kyautata mu goma kenan cif cif inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakura hadin daga cikin goma goma mun wuce a cikin suratul an'am alwasaya al'ashir wasiyoyi guda goma qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ku zo in karanta muku abinda mahalicinku ya haramta muku da me da me Allah ya haramta mana sai na farko ce Allah tushriku bihi shay'a kada mu hada Allah da kowa wajen bauta abu irin wannan yayi daidai da suratul nisa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a doka ta biyu wa bil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata mutu. a can suratun nisa'i ma wannan dokar ta fito doka ta uku wala taqtulu auladakum min imla kada ku kashe 'ya'yanku saboda talauci min imlaqin ba wai khashiyat imlaq ba nan min imlaqin saboda talaucin da uba yake cike ce zai kashe 'ya'yan shi Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah shine mai azurta ku ku iyaye kuma shine mai azurta ƴaƴan abu na hudu wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan kada ku kasance alfasha abin da ya bayyana da kuma abin da ma yake koyi na biyar wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe ran da Allah ya haramta sai dai da haƙƙi kada ku kashe rai da Allah ya haramta sai dai da haƙƙi zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun Allah ya wannan sune wasiyoyin da yake mana dan mu hankalta na shida wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda kada mu kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsanu sai ga hanya da take mafi kyau in ma ta kasuwanci a baka dukiyar kai kasuwanci ba sana abin da aka samu na riba ku raba Allah sai hatta ya buluga ashudda har sai ya kai girman shi a doka ta bakwai wa aukun kaila wal mizana bil qist ku dinga cika ma'auni da lita da mizani da adalci la la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah baya dora marai sai abinda za ta iya doka ta takwas wa idza qultum fa'dilu wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana ku yi adalci wani abin da mafi yawancin mu muka rasa kenan musulman mu da ma to in musulmi ya rasa wannan kafiri ba abin da kawai ake nema shine a kala mutum sharri ko kuma mutum ya yi kaza to na yi kaza na tuba sai me kuma musamman abin da ya shafi harkar ta'addanci a ce ka faɗi kaza ka faɗi kaza shi ke na abin da ake nema ke musulman namu da ma wanda ba musulman ba sai gaji musulmi ya fito yana cewa wai masu gemu su ne 'yan ta'adda Allahumma inna naj'aluka fi muhuri ha'ula wa na'udhu bika min shururi sai wai masu gemu masu tangala wando su ne yan ta'adda wai kuma shi musulmi ne yanzu yana cewa manzon Allah kenan dan ta'adda ne maganar tamu na nasu wai masu gemun nan su ne ‘yan ta'adda wa idza qultum Fadilu? Allah ce za ku yi magana ku yi adalci to kaga mu musulmi da zamu ɗin rike wannan dokokin da mun tsira ke sai ga ɗan uwanka ne musulmi amma yana farin ciki da musibar da za ta same ka wa idza qultum fa'dilu Allah ce to in za ku yi magana ku yi adalci Eh, ko ko kan abokin gaba ne za ka yi magana kai adalci idan mu ne ba ma ɗaukar wannan to kaga kafiri ba kawai yin abin da ya samu shi kenan sai ta faɗa wai za ƙultun fa'adilu wa kare za ƙurba ko da makusancinka ne ka faɗa adalci doka ta tara wa bi ahdillahi awfu alƙawarin Allah ku cika zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wannan shine wasiyoyin Allah lallai dan mu azantu da doka ta goma wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wannan su wannan dokokin Allah kenan wannan ce hanyar Allah madaidaiciya to lallai mu ba hanyar Allah wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wasiyoyi goma goma ko kuma umarni goma goma a suratul tauba aya ta ɗari da sha biyu Allah mai girma ɗaukaka ya kawo mana wani siffofi guda goma siffofi guda goma a aya ta ɗari ɗaya da sha biyu bayan da Allah mai girma ɗaukaka ya ce inna Allah hashtara min an muminina anfusahum Wa 'amu wa lamawan, bi Allah na humul janna. Lallai Allah mai girma da kuka yafiya daga muhimminai, rayukansu, da dukiyoyinsu suna da aljanna. Da me suke yi ya kawo su nuna Irin wannan aure kuma babu damar a an share su, ko kuma a ce an daina karanta su. Duk abinda zai faru sai dai faru Ba damu a kira irin wannan aure a Alƙur'ani. yadda ce ran musulmi gaba ɗaya zai ƙare amma a ce a daina karanta irin wannan ayoyin ha lalle muna da buƙatar fiqhul jihad kamar yadda wanda ba musulmai ba suna yi kisa kisan ma wanda ke na illa sosai to ya kamata mu mu in za ka yi kisa ta yaya za ka yi wa ya kamata a taɓa waye ba a taɓa shi dokokin Allah dokokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a musulunci ba a taɓa mace ba a taɓa yara kamar sun za ka samu da manyan da ƙanana da maza da har da mata masu juna biyu duk kashe su ake to kuma a musulunci wannan la yazu yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan wa'adin haqqan fi at-taurat wal injil wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bihi wa zalika huwa al-fawz al Allah ya ce wannan shine babban cin nasara to wannan nasaran ga kuwaye da kuwaye Allah ya ce ay humu sune wanda suka tuba yani mina shirki wal nifaq mutum yayi abu ya wuce ya wuce at-ta'ibuna amma Najeriya fa bai wuce ba eh, sai an binciko shi yan ce kayi laifi kuma ko da gaskiya ta faɗa sai an ce kayi laifi kayi laifi saboda haka mukaminka ka bari a sauke ka daga mukaminka a yi kaza a yi kaza kama ka ji na Allah a ibuna su ne masu tuba ga Allah mai girma da kuka duk da cewa sun yi laifi amma sun tuba al'adiduna masu yawan bautan Allah al-mukhlisuna masu ikhlasi ga bautan Allah mai gama da fata na uku al-hamiduna masu godiya ga Allah kowane hali suke ciki na hudu as-sa'ibuna masu azumi ar na biyar masu yawan ruku'u as na shida masu sujjada mana masallata ke na bakwai na bil ma'ruf masu umarni da kyakkyawa na takwas wannahuna 'anil munkari masu hana mummuna wal hafizuna li hududillah na tara masu kiyaye dokokin Allah to sai Allah ya tattara su ya ce وبشر المؤمنين اي بشاره للمؤمنين يعني بالجنه للذين لم يكن منا ده بقاتنكم اي مسمى يوم انا 10 كذا سمي هنجر تو منينه يجي ده علاقه ده 10 10 قال حبيتن العشره المشهود لهم بالجنه تو 10 ني ده اكمل بشاره للجنه in muka duba kuma can ƙarshen ramadana akwai goman ƙarshe da yake zuwa mana yanzu daga nan zuwa goman ƙarshe kwana nawa kwana goma kenan kaga yanzu muna goma ta farko yara suna cewa goma ta marmari sai kuma goma ta tsakiya sai ce goma ta me wai goma ta wuya goma kuma ta ƙarshe goma ta tsokin sallah oke ba lailatul qadri ma sun suke bayani ba ba neman falala ba goma ta dokin sallah kuma ka al'adar ta mu take kowa zai ga me zai dinki dinki hmm? yara dinki an mutu dinki ba musu dinki ba dai fa aka musu ba ya kamata a musu uku uku ka ji to lalle akwai hukunce hukunce da suke da alaka da goma goma to Allah bai jima da kuka ya datar da mu fi duniya walakira za mu koma cikin suratul anbiya aha karanta mana ayyuka شيئا Mm. ayoyi cikin suratul anbiya Allah mai gima da kuka ya amfanar da mu da abin da za mu karanta Allahumma ina nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala